Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a ci wannan tasha Muwaddat Novels TV. Idan mai sauraro bai manci ba, har yanzu muna cikin littafin nan. Idan za ka gina ramin mugunta, ka gina shi gajere. Kamar yadda na maku bayanin cewa wannan littafi zai kasance na biyu daga littafin zakaran da Allah ya nufa da ciyara. To yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Idan za ka gina ramin mugunta, kashi na 43 Dr. Umar ya rike dan kwalin yana binta da kallo da limsashin idanunsa da suka fara rinewa zuwa kalar na tsantsar wanda yake cikin sha'awa. Sake jan dan kwalin ta cikin tsiwa ta ce wai me haka ne? Sai a lokacin Dr. Umar ya dawo hayyacinsa yana binta da kallo sosai duk ya rasa dalilin sakowar tasa hakan ma ya ba Amira damar kwaci dan kwalin nata ta juya da nufin tafiya ta daura abinta. Dr. Umar ya sa mata kafa sai gashi ta yi lu za ta faɗi da hanzarin sa ya sanya faffaɗan kirjin sa ya tarota nan kuma sai ya baya da su suka faɗi a wajen. Wata irin wawiyar ajiyar zuciya Dr. Umar din yayi daidai lokacin da albarkatun kirjin Mira suka sauka akan nasa. Faffaɗan kirjin ita ma bata san lokacin da ta saki nata ajiyar zuciyar ba. musamman da take jin alamun lollipop ɗinsa a jikinta idan su duka alimshe yake ruwa na kwarara a jikinsu a hankali dr umar ya bude nasa idan yana karewa fuskar ta kallo ruwan da ke sauka ne yake zuba daga cikin sumarta zuwa kan karan hancinta a hankali yake diga daga tsinan hancin zuwa kan gishir kan gashin kirjinsa dogayen eyelashes ɗinta ya ƙara kallo nan su ma ga suna zubar da ruwan da ke saukowa daga can sama a hankali ya sa hannayensa duka biyan da ya yi mata rukon sakwa-sakwa yana ƙoƙarin sake matse ta a ƙirjinsa. Daidai lokacin Mira ta buɗe daradaran idanunta masu matukar sheki. da fari a hanzarce ta ƙoƙarin tashi daga kansa. Ta ji hannunsa a kwankwasanta ya riƙe ta sosai. Cikin jin haushi sosai ta ce wai ya Umar kwalba nawa ka sha ne yau. Ta yi magana tana ƙoƙarin tsare shi da ido. Sam Dr. Umar ya kasa kwantrolin kansa domin wata irin zazzafar sha'awa ce. ta ƙara ninkuwa a yanda ya saba ba tare da ya iya maida mata ansa ba kawai ta ji ya birkita ta ta koma ƙasansa ƙirjinta na ƙirjinta ne ya mata wata irin bugawa da ƙarfi wani irin tsoro ya kama ta amma cikin dakewa ta sake ƙoƙarin ture shi tana faɗi ni ka ɗaga ni wai dama haka kake ne ta yi magana tana sake tsare shi da ido da ƙyar ya iya samun kwantrolin ɗin bakinsa yana tsare ta da nasa idan shi ma ya ce ke ya kamata na tambaya dama haka kike da mamaki ta ce kamar ya dr umar na kare wa ɗan ƙaramin bakinta kallo ya ce wane iya shege ne yasa kika zo har bakin windo na kina wanka babu kaya a jikinki wato so kike yi dai ki nuna kin isa ko ya yi maganar bakinsa na sarkiwa, saboda ido biyu da ya da twist ɗinta ba zato ya ji zafi sosai a damtsan hannunsa da sauri ya ɗaga ta yana duba wajen mira na ganin ya tashi ta miƙe da sauri haɗi da jawo ɗan kwalinta ta ɗaura ta ce allah ya sauke na zo har gaban na zo har gaban windo ɗinka na tsaya babu kaya ina wanka kash ta dafe kanta ta dafa goshinta a cikin nuna takaici ta ce san ban yi wa wanda ya dace da ni adalci ba domin an riga an gani lokacin da babu sutura a jikina wani wani irin abu ne ya tokare wuyan dr umar yana jin marasa na ɗaurewa ya ce ina mijin naki kike min zancen wani ina mijin naki kike mani zancen wani yayi yi magana cikin jin haushi sosai kallonsa ce tana kama ƙugu ta tako ta ce miji ya umar ko ka manta da yar aikatau kake magana miya mi mi ya waye a zuciya kafin ya matso inda take ta juya da sauri duk da haka bata tsere masa ba sai da ya jawo ta jikinsa ta ba. ta faɗo ƙirjinsa a hankali ya sa duka hannayensa biyan ya matse ta sosai a jikinsa yana ɗan matsa twins ɗinta yayin da a hankali yake goga mata a gabansa a bayanta yana jin wani irin shauƙi a yanayin tsayuwar da suke musamman da ruwa ya sake zubo da sake zuba a kansu sosai ga baki ɗaya sun jike sharkaf da ƙyar mira ta samu nasarar control ɗin kanta saboda yanayin da ita ma yake neman jefa ta saboda gugar da yake mata a baya. ya sa ta juya gabanta da sauri domin dakatar da shi abin da yake mata ɗin ba ta san ƙara abin nasu faɗawa wani yanayi ta yi ba domin fadawa wani yanayi ta domin kuwa a daidai wannan lokacin ɗan ƙyallen da ta ɗaura ya sake zamu ya ƙasa da sauri ta yi nufin dukawa ta ɗauka ta ji ya riƙe ta sosai hakan ya sa ta dago kanta a zuciya da nufin yin magana su ya sarƙe da na juna take aka fara kallon kallo tsakanin su gaba ɗaya idanunsu ya rage girma ya koma shi ba a rufe ba shi ba a bude ba ta ɓangaren dr umar ko idanun nasa cike yake da tsantsar sha'awa sabanin mira da ke bisa da kallon mamaki tana ganin kamar ba dr umar ɗin da ta sani ba a hankali ya fara rage tsawonsa ba zato ta ji bakinsa a cikin nata ƙoƙarin ƙwace bakin nata take amma dr umar ɗin ya saki sai ma harshenta da ya kama yana tsotsa tamkar ya samu sweet still kuma na still kuma goga mata a jikinsa a nata haka ya sake dirmiya tunanin mira har tana neman fadawa tarkonsa da taimakon allah ta samu ta kwace daga rukan bakin da ya yi mata again ta kai masa cizo a ɗayan hannunsa ba shiri ya sake ta yana duba wajen zuwa yanzu bata tsaya mai da zance ba ta kwashi dan kwalinta a gurguje ta daura ta fice da gudu jikinta na rawa sosai bin bayanta da kallo eh, yana karewa mazaunanta da suke masa bye kallo wani irin sir ya ƙara ji sun ɗaga kwanyar kansa har da zuwa tafin ƙafarsa a hankali ya matse hannunsa yana cije lips ɗinsa da karfi wata irin guguwar sha'awa ce ta sake ɓallo masa da alama abinda ya kasance da shi yanzu ya ɓallo masa ruwan da ya dade yana tarawa shekara da shekaru Rike mararsa da take juyawa yayi eh, a hankali ya fara takawa don komawa ciki yana zuwa ko falo ya wuce can sama direct toilet ɗinsa ya nufa nan ya haɗa ruwan wanka mai ɗumi ya shige bahon wankan lumshe idanunsa ya yi take zuciyarsa ta fara tuna masa miyar cefa wannan jaririyar yarinyar ko ka manta ne dr umar warar ya bude idanunsa yana bin bangon toilet ɗin nasa da kallo take ya ji wata irin murdawan mara da hanzari ya sa hannu ya rike yana cije lips ɗinsa cikin wani irin maiwa mawuyacin hali wai me yake shirin faruwa ne da ni ne ya magana a ransa hankalinsa a mugun tashe mira na komawa Daki, ita ma toilet din ta wuce ga baki ɗaya jikinta ban da rawa babu abin da yake yau ta ga abin mamaki anya kuwa dr umar din da ta sani ne take ta dubin miro ɗin gefenta nan ta tsirawa ta ido gani ta ya ƙara taushi saboda tsotsar da aka yi musu tsirin tsaye idanun ta yi tana ɗan cice lips ɗinta wani irin abu take ji a ranta shiru ta yi tana tunanin wani abu take kuma sai ta ƙara kallon kanta a madubin bata san lokacin da wani irin murmushi mai mai tare da tarin ma'anoni ya kwace mata ba Dr. Umar yana gama wankan ya ɗauro tawul yana goge su markansa da karamin tawul ɗin a hankali yake tafiya har yanzu hankalinsa a tashe yake shafa kirim yake yi yana tunanin ya kamata yanzu nan ya je ya ɗauko lemun tsamin idan ba so yake ya suma ba saboda yadda abin ke tsikararsa yana ko gama shafa kirim ɗin bai yi ba bai ko gama shafa kirim din bai yi ba ya ɗauko wando trikwata ya sa da t-shirt ya fito da ɗan sa ya isa kicin direct inda yake tunanin samun lemun tsamin ya nufa yana duba ya ga kwalli biyu ne a ciki hannunsa na rawa ya ɗauko kwallo biyu ne a ciki hannunsa yana rawa ya ɗauko take ya yanka ya matse su a bakinsa maimakon ya ji sa'ida sai jin wata irin karuwa da sha'awar ta saye shi kansa yau ya san ya tono wa kansa tashin hankali me ya kai shi wai cikin matukar jin haushi ya kai wa bangon kicin din duka yana ji kamar ya balla shi dan haushi kallon yatsunsa da ke raɗaɗi ya yi tsaki ya ja ya fito a kicin din da sauri har zai gifta ta ɗakin mira kuma sai ya samu kansa da dawowa kallon kofar yayi yana tuna tun da ya zo gidan nan bai taba shiga ɗaki ba bare ya san akwai wata ajiya a ciki kamar ba zai shiga ba sai kuma ya ji marasa na ɗaurewa wata zuciya ta ce to ba matarka ba ce ka shiga mana wannan tunanin ne ya bashi kwarin ƙwarin gwiwa tura kofar mira mira da ke jikin madubi tana gasa sumar kanta da dryer ta ji shigowarsa a hankali ta juyo tana kallonsa sai kuma ta watsar ta ci gaba da abin da take yi kasa furta komai dr umar din yayi sai ma karewa yanayin ɗakin nata kallo yake sam babu kayan ado na ɗakin ya mace a ciki miro din ma babu kayan kwalliya haka dai yake kamar ɗakin maza har lokacin mira ba ta yi magana ba tana gama busar da kanta ta sake shi ya gangaro har kwankwasanta a hankali ta miƙe daga zaunan da take yi ta isa gaban wardrobe ɗinta cikin wata irin tafiya tamkar hawainiya hips ɗinta na kaɗawa yayin da jigidar da ta ɗaura da su suka fara ƙara <clears throat> Dr. Umar da ya suman tsaye kafe ta da ido ya sosai baya ko kiftawa Mira na lura da irin kallon da yake mata ta yi murmushi kawai ita kadai tana duba kayan da za ta saka ne can ta samo riga daidai gwiwarta ta saka ba tare da ta sa bra ba ta juyo tana takowa a hankali ta isa har gaban Dr. Umar din da ya zama kamar gunki fuskar ta a haɗe ta ce ya Umar ko kayan mantuwa ne a ɗakin da ka saba shiga yawu ya haɗiye da kyar yana ɗan kwantrolin ɗin kansa shi ma ya haɗe tasa fuska ya ce ni da gidana sai an tambaye ni don na shiga ɗaki ɗage ka faɗa miran ta tana ƙoƙarin ficewa ta gefensa ta ce oho haka ne fa gidanka ne ni na fita idan ka gama da ɗakin sai ka rufo shi ta yi magana tana ƙoƙarin fita da sauri dr umar ɗin ya sa hannu ya kamo ta yana haɗe rai sosai ya ce ke wawane irin sabon iskanci kike ƙoƙarin fitowa da shi ne kallon hannunsa da ya rike ta sai kafin ta kalle shi a hankali ta ce me kake tunanin ya canza me batun iskanci a maganar da na yi cije lips ɗinsa yana sake tsare kira, ya ce ki a ki abubuwan da kike yi shine zai ja na? to menene ma sabo a nan wanda duk masu ire-iren sa suna kawo kansu a so a san samun su akan san samun su in kusance su tsare shi da ido ta yi for some seconds kafin ta ce oh really to me hana ka kawo ire-iren da kake magana gidanka ta karasa magana tana warci ta cikin jin haushi kokarin sake riko ta yi ta ja baya tana daga masa hannu ta ce ni ba na cikin kalar matan da kake kake so ka tuna ka tuna kuma to ban ga amfanin rike mini hannu da kake ba matsawa ya a gabanta yana kokarin jawo ta jikinsa ya ce look mira da kika ga ina rike hannunki ba wai da wata manufa ba ne ba sai ma ina yin haka ne domin na bambance lokacin da kike karama ko kin yi tamowa ne a firgice mira ta ɗago kanta tana kallon sa ta ce tamowa kuma so kake ka ce ciwon yunwa ne da ni ta yi magana tana karewa damtsan ta kallo hakan ya bashi damar karasa a gaban ta ya riko hannunta ya ce kin manta me karatu na lasis ne kadai ya mini katanga da na zama ƙwararren likita ya yi magana yana ƙarawa gabansa yana gabanta sosai haɗe da kamo damsanta da saki da suke farare tas shiru mira tai tana tunano lokacin da take yarinya a nata yaruntar gani take gaskiya dr umar ya faɗa saboda horon yunwar da gaskiya dr umar ya faɗa saboda horon yunwar da momi te mata tun tana yarinya ba shakka ta iya faruwa ko hakan ya sa ta zama mai tamowa da take da take ta ji ƙananan yara wasu na fama da ita Ba ta yi tsammani ba ta je na latsa hannunta a hankali ƙoƙarin zama hannun nata ta ya rike ya ce duba miki nake yayi maganar yana ƙara matso ta a jikinsa yana latsa mata damsa a hankali ya fara ƙoƙarin riƙo kwankwasanta haɗi da ƙoƙarin sa harshen sa a kai yana lasa da sauri miran ta fara ƙoƙarin ture shi tana faɗin ya umar duban kenan ko ta kanta bai bi ba bai bi ba ya fara matsa albarkatun kirjinta ta ci haɗi da fitar da wani irin numfashi da sauri da sauri hakan ya sa hankalinta ya sake tashi ta yi ƙoƙarin zamiya amma ina ya mata rukon ƙarfi tana kokawa yana kokawa don filis ɗinsa sake tashi yake a wannan turjewar tasu yasa suka gangara har can kan kujera a tare suka zube a kai mira na kan kirjin dr umar ɗin da ya fara fita hankalinsa sai yi faman bata ta yake kai mata ta ko ta ina mira kuwa banda ihu ba abin da take masa gashi lokacin ruwa ya sake yankewa da ƙarfi da ke tsakiyar damina ne yasa ruwa dandana ya sauka ana ta marka-marka. duk da yana jin eh, duk da yana jin sha'awar sosai a kansa ya kasa fita ta ƙarfi ya kasa binta ta ƙarfi sai ya yi sumbatar ta dinta kawai da yake duk inda ya samu damar wani tsohon mai kamar wani tsohon mai ihun ta ba ƙaramin ɗaga masa hankali yake ba shine ma ya sa bai da ƙwarin gwiwa shigarta mira da makogoranta ya fara dusashewa ta fara kai masa cizo ko ta ina saboda yanda ta ji yana janye mata fant dinta. haka ya ƙara rikita ta da ka dakatawa yi kawai ya zame gefe ya kwanta yana mai da numfashi a wale ga lollipop ɗinsa ta yi barci marasa marasa a ɗaure mira kuwa tana jin ya sauka a kan ta tashi a guje ta yi hanyar ɗakin ta jikinta sai masu yake yi har da sa wa ƙofa ki sai ta yi saboda tsoro shiru dr umar ya abin duniya sun masa zafi ya rasa yadda zai yi da ka sa ya ji daɗi sa sun kaɗa sun yi jawur kamar mai apollo a mugun wahale ya lallaba yana ɗingisawa ya tafi can saman sa da ƙyar ya lalubo nambar Sadiq. bugu biyu ya ɗauka haɗi da sallama dr umar ɗin na fitar da numfashin wahala ya ce please Sadiq, i need your help Sadiq da ke kwance ya miƙe hankali tashe ce me ya faru me ya same ka ɗan limshe ido dr umar ɗin yana cije lips ya ce please wannan allura ka taho da ita ya kai mini sauke jiya zuciya dr sadika ya ce amma kai kam ba san wane wani irin tauran kai bane da kai wallahi sai ka ce mutanen farko wai saboda allah ba za ka fuskanci matarka ku sasanta kanku ba kana da magani a kusa da kai amma kullum kana yi wa kanka allura sai ya zame maka illa dan haɗe rai dr umar din ya ce idan ba zan samu taimakon ka ba ka gaya mini na nemi wata hanya dan tsaki sarki ya ce gani nan zuwa